بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayin musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah yasa sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi furosu kasri sawabi yawan Allah yadda za mu tashi ne a shafi na saba'in da biyu karatunmu na baya mun karanta babi da mana bayanin wanda ya so wata sura daga cikin surorin alkur'ani ne girma suratul ikhlas shi kuma ubangiji ya yi mishi alkawari da aljanna sannan muka karanta cewa duk wanda ya karanta suratul ikhlas kafa goma to za a gina mishi gida a cikin gidan aljanna wanda bayanai sun gabata kan cewa alkur'ani ga baki ɗansa littafi ne wanda ya taro falala iri daban-daban sannan ɗaiɗaikun surorin kuma su ma kowane sura ko kowace sura tana da wata falala na musamman da Allah maɗaukakin sarki yake fanci wannan surar da ita wanda ita wannan sura ta suratul ikhlas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa ita sulusin alqur'ani ɗaya bisa uku ne na alqur'ani mai girma dan haka karanta ta akwai falala ne yawan gaske sura ce wacce ta kunshi tsantsan ikhlasi da kuma sifa na Allah maɗaukakin sarki wannan kadan daga cikin abin da muka karanta kenan a baya yau za mu tashi a sabon babi da yake cewa fadlu man allama alqur'ana bi nafsihi aw malihi aw aana ala zalik falala na wanda ya karantar da alqur'ani shi da kansa da kanka ka ba da rayuwarka ka karantar da alqur'ani au malihi ko ka karantar da dukiyarka ka gina makarantar da ake karantar da alkur'ani ko ka yi amfani da dukiyarka wajen ɗaukar nauyin wanda za su karantar ko kuma ka ba da wata gudunma wajen a karantar da alkur'ani mai girma to kowane ɗaya kai daga cikin waɗannan guda uku ka tsaya ne kai da kanka kai ko kuma dukiyar ka ciyar wajen a karantar da alƙur'anin ko kuma ka ba da wata gudunmawa ce wajen a karantar da alƙur'anin duka dukan kuku uku nan kuna cikin alkhairi Shi ne mala ya buɗe mana babin da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khairukum mafi alherinku man ta'allama alqur'ana wa shine wanda ya koyi alqur'ani shi ma kuma ya koyar don ana maganan fiyayye a cikinku to wannan shine haka dama wannan shine yana ɗaya daga cikin manufofi na karatu in ka koya to kai ma ka koyar da wani domin kaje ba za ka koyar ba to da ba a koyarwa kai da a ina ka iya ha gani dan haka ka koya ka koyar wannan sunna ce wacce take tabbatacciya kuma haka shari'a take so mu zamantu ka koya ka koyar wa qala sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace man allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla wanda ya karantar da aya ƙwalli daya daga cikin littafin Allah mai girma da daukaka kana lahu sawabuha ma tuliya to yana da ladan wannan ayar matuka inda ana karanta ta aya ɗaya ka koyar da ita to duk lokacin da za a karanta wannan aya to kana da ladanta ka kuma baka san iya so nawa za a karanta ba Allah ba zai gaji da rubuta maka lada ba matuƙa baka gaji da karantawa ba ko kuma wanda ka koyar din bai gaji da karantawa ba ƙa'ida na shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi cewa duk wanda ya asfasa wani abu mai kyau to yana da ladan wannan abu yana da ladan wanda ya aiki da wannan abu ba tare da an tauye wa shi wancan nashi ladan ba ka koya mutum karatun alkur'ani to wannan koyar da shi da kai kana da lada in shi kuma ya je ya karanta shi ma to kana zai samu lada kuma a sake ɗebo kwatankwacin wancan ladan kuma kai ma a sake baka in ya koya wani haka duka za ta ɗebo ladan nan hawan hawa a ta turo maka ko da ko mutum nawa ya koyar da su shi ya sa wannan falala ce wacce take mai girman gaske idan Allah ya sa ka koya to ka yi ƙoƙari kai ma ka koyar fadlu zihad ilal masjidi lita'allumi au qira'atil qur'an falala na tafiya masallaci don koyo karatun alkur'ani ko kuma don karanta alkur'anin a masallaci ka tafi masallaci ka je ka koyo ƙur'ani akwai falala ka tafi masallaci don ka je ka zauna ka karanta alkur'ani shi ma yana da nashi falalan mala ya kawo hadith yake cewa ƙala sallallahu alaihi wasallam ayyukum yuhibbu wane ne a cikinku yake son an ya guduwa ya yi safiya kulla yaumin kowace yini ila butuhana ya tafi butuhana sunan wuri ne a madina au ilal aqiqi ko kuma waye a cikinku yake son ya tafi aqiqu wani wadi ne shi ma duk dai a madina sai ya ce me fayati minhu binaqataini kau ma waini ya tafi aqiqu ko ya je butuhan da safe Sun ya tashi dawa ya dawo da raƙuma guda biyu manya-manya masu manyan tozo wa fi gairi ismin wala katsayi rahimi kuma ya je ya dawo da raƙuma guda biyu manya-manya masu manyan tozo kuma ba wai ya samo su ne ta hanyar zunubi ko kuma ta hanyar yanke zumunci ba halal ya tafi da safe ya tafi aqiq ba wani wuri ne mai nisa ba amma yana zuwa in ya tashi dawowa ya dawo da manya-manyan raƙuma guda biyu masu manya-manyan tozo waye a cikin ku zai so haka kuma zai samo su ne ba wai ta hanyar haram ba ta hanyar halal faƙulna sabai duka sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nuhibbu zalika duka muna so kowa yana so a ce ka fita kawai da safe daga cikin gari ka je kawai nan ka giran man jagab amma ka tashi dawa ka dawo da raƙuma guda biyu manya-manya waye a cikin ku zai so a ce duk safiya ya zai dawo da haka kowa zai ce yana so kuma biyu ai kuɗi ne masu yawan gaske ko kwalli ɗaya za ka dawo da shi ai ka samo kuɗi to ballantana guda biyu Sabai duka suka ce nuhibbu zalika muna san haka kala sai manzo Allah ya ce afala yahudu ahadukum ila almasjid to yanzu ɗayan ku ba zai yi sammako da safe ya tafi masallaci ba fa ya'lamu aw yaqra'u ayatayn min kitabillahi azza wa jalla yanzu ba za ka iya da safe kai sammako ka tafi masallaci ka koyo ayoyi guda biyu na alkur'ani mai girma ko kuma ka je masallacin ka karanta ayoyi guda biyu ka koma gida abinka khairul lahum min ne. to wannan aya biyun da zaka je ka koyo a masallaci ko ayoyi guda biyu da za ka je ka karanta su a masallaci khairun lahumin na katayin sun fi shi alheri fiye da wannan raƙuma guda biyu wa salasun khairun lahumin salati ayoyi uku da za ka karanta a masallaci ko za ka koyo sun fi raƙuma guda uku wa arba'un khairun lahumin arba'i ayoyi hudu sun fi raƙuma hudu ko wa min a adadihin na min ibil. ko guda nawa ne ayoyin ka karanta to yawan ayoyin sun fi yawan raƙuman ka karanta ayoyi hamsin da safe a masallaci ya fi maka raƙuma hamsin in ji manzala sallallahu rabu ahmad wa muslim imamu ahmad da imam muslim sun ruwaito wannan hadisi wa butuhanu ismu mawubi'in. bi qurbil madina buqahanu din nan suna wani wuri ne kusa da madina wal aqiqu wadin bil wani kwazazzabo ne a garin madina wa kaumawaini mufraduha kauma'u kaumawaini guda biyu kenan mufraduha guda ɗaya kauma'u wal kauma'u min al ibli al azimatu sanani mai katar tozo tozo wanda yake mai girma raƙumin shi ne malam yake wa ma'anar hadis ma'ana wannan hadisi annal ya yadhabu ila masjidi cewa mutumin da zai tafi masallaci wa ya ta'allamu ya koyo aw yaqra'u ko ya karanta ayataini ayoyi guda biyu min kitabillahi daga cikin littafin Allah Alƙur'ani kenan khairul lahu min naqataini ayoyi biyun nan su suka fi maka alheri fiye da raƙuma guda biyu azima taini manya-manya sanina taini masu mai wa salasun ayoyi uku khairun lahu min salasin sun fi raƙuma guda uku alheri kai a gare wa arba'un khairun lahu min arba'in ayoyi hudu ka karanta su a masallaci su suka fi maka alheri fiye da raƙuma hudu wa khamsuna ayatin khairul lahu min 50 naqati ka karanta ayoyi 50 su suka fi maka alkhairi fiye da me fiye da rakuma 50 wa in kassara in ka yawaita ayoyin wallahu subhanahu wata'ala aktsaru to shi kuma Allah ya fi ka yawaita hmm. domin shi Allah in ya tashi ma ba ka karanta ayoyi hamsin ba aiki Allah ba hamsin zai baka ko kowane ɗaya a maimakon goma ne ɗari biyar Allah zai ba ka ga fallahu ta'ala a kasar ke Allah shi ya fi ka yawaita da ka karanta ayoyi hamsin shi kuma Allah ya baka lada ɗari biyar ka ji ba Ko kowane ɗaya kuma kowace aya ɗaya darajarta darajar abin da zai baka ya fi darajar raƙumi abin da Allah zai baka ke kuma ba ruwan Allah in ma kai ojoro ka ɗauki ƙananan ayoyi ba ruwan Allah duk sunanta aya ko ba gaba ba an ce aya ɗaya ba to ya ayyuhal mudassir raƙumi ɗaya kun fa'an zir raƙumi biyu ba sai ka je ka dauki ya allazi na amanu za ta da shi mila da kaza ka kana ta ja sannan ka samu rakumi daya ba a'a ka dauki gajerun ma shi ba ruwan Allah zai ce eh ko gajerun ma na baka ba shi ke nan ba Allah ba mutum bane kuma ba a mishi wayo amma yana so ka yi kaman wayan ka je mishi shi kuma sai ji na ba ta mun gani a ce yanzu muka shigo masallaci ba Allah ya ce duk aya raƙumi ba to gajejjeru zan karanta don raƙuman su yawa sai Allah ya ce e na baka ko gajerun mai ma na baka ba ruwansa hagani shi ne sai malam ya ce fanzur ka duba wafaƙani Allah wa iyaka Allah ya datar da ni Allah kai ma ya datar da kai liɗa'ati wajen biyayya gare shi ila hazal al azim Allah ya datar da mu zuwa wannan falala ne girma domin me dole sai da tawfiki na Allah madaukin sarki in Allah bai datar da kai ba falalan nan haka za ta kwashewa banda ana idar da sallar wani tasbihi ma da aka tsaya da su azkar da ake yi bayan sallar ma ba zai iya tsayawa yi ba kuma ba wani abu fa zai je yi ba da za ka bi shi sai ka je ka ga ba wani abu zai je yi ba amma inda zuba ne zai koma ya sake kwanciya wani yana nan in ya zauna yi minti talatin bayan idar da sallar ya samu fiye da raƙuma dubu kafin ya fita a masallacin kai kuma baka samu ko ɗaya ba ai ko alamtara zuwa nashi ya kamata aikai raƙuma nan za ka tashi da su eh alam tara aya nawa ne biyar ko galibi labi biyar ko a mu a warshi biyar ne Allah ga samala Raga <laughs> goma kenan a ra'aitar lazi shida goma sha shida ina tsaina uku sha tara kuliya shida ishirin da biyar izaja uku ishirin da takwas tabbat yada hudu ko biyar talatin daidai da uku kulwo hudu da tara falaki biyar nasi shida hamsin raƙuma hamsin daga alantara zuwa nasi hagan a ce an idan da sallah sai ka karanta alantara zuwa nasi karkata shi Allah zai baka abin da su ya fi raƙuma hamsin amma shaidan ba zai barka ba sai kawo maka wasu wasu wasi da wasu damuwowi tashi za kaza yi, shi sa shi malam anan nan ya ce, wa lawa li da'atihi a cihi ila hazal fadlil abin, da ni da kai Allah ya datar da mu zuwa ga biyayya ga Allah mu samu wannan falala wanda yake mai girma wa hani'an liman tafattana lidhalika kai wanda Allah ya fahimtar da shi wannan falalan hani'an lahu shi kam ya ji dadin sa a ce ka fahimci duk aya ɗaya in ka karanta a masallaci kana da abin da ya daraja raƙumi sai ka fahimci haka sai kuma ka zauna kana karantawa yace ce kai kan ka dadin ka wa khassasa min waqtihi kullu yawmin ya keɓance wani lokaci kowace rana ya keɓance wa kansa wani lokaci walau ashara ayati ko da ayoyi guda goma ne a ce kullum ya ra'uha yana samu ya karanta min Al-Ƙur'an. na karatun alƙur'ani fil masjidi a masallaci to duk wanda Allah ya taimake shi ya gano ya fahimta ya zama ayoyi goma kawai kullum kakan keɓanci lokaci a cikin masallaci ka karanta ayoyi goma mala yace kai kan ka ji dadin ka la bin a tsawanin. wanda karanta hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsawo ba fayalaha min ni'matin kai mamakin wannan ni'ima idza hasalat inda ta samu wayalaha min furasin mamakin dama nudayyiquha muna wulakanta dama da Allah ya ba bamu kullu yaumin kowace rana ga dama Allah ya baka maimako ka yi istigilalin fursa sai ba ka iya yin istigilalin wannan damar da Allah ya baka ba alhali wani lokaci za ka neme ta ba za ka samu ba wani hannu an ha gafilon mu kuma mun rafkana ba mu ma san da wannan damar da Allah maɗaukin sarki ya ba mu ba to annan idan muka ɗauki waɗannan abu hadisai da malam ya kawo mana hadisai guda uku falala na mutumin da ya koyi ƙur'ani ya koyar ko kuma falala na wanda zai tafi masallaci ko ya koya ko kuma ya karanta alƙur'ani mai girma za mu fahimta daga cikin waɗannan hadisai duk da muka karanta cewa shi alƙur'ani mai girma koyansa ko koyar da shi ko karanta shi duk abubuwa ne da suke ɗauke da falala shi kuma alƙur'anin mai girma shi da kanshi duk ya ba da shaida akan haka cewa koyan alƙur'ani ka koya falala ne ka koyar falala ne ko ka karanta bayan ka iya shi ma falala ne shi da kansa ƙur'anin biya tabbatar da haka Allah yana cewa Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wani wuri yace wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wani wuri yace wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wani waje yace إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوهينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بإباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نستطينا من إبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات أدن يدخلونها يهلون فيها من الساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الهزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمصنا فيها نصب ولا يمصنا فيها لغوب waɗannan ayoyin آية القرآن duk sun tabbatar da abinda muka faɗa a baya kuma hadisan masu ta faɗa cewa karatun ƙur'ani koyon shi koyar da shi karanta shi bayan an iya duk abu ne wanda ya taro falala na allazina atainahum ya suna haka tilawati wanda muka ba su littafi suna karanta shi matukan karantawa ulaika yu'minuna bi su ne wanda suka yi imani da shi kaga Allah in kana karanta alqur'ani Allah ya maka shaida qur'ani ya maka shaida kan cewa kai imani da qur'ani fa iza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura idan kana karanta alqur'ani sai mu sanya shamaki mai suturcewa tsakaninka da wanda su kuma basu ma yarda da shi ba zai zama maka kariya kenan in kana karanta alqur'ani karatun kawai bayan duk wancan abin da Allah maɗaukin sarki zai baka to ƙur'anin kuma zai zama ka kariya ne daga me daga wanda su kuma ba su yarda da alƙur'anin ba wani na zulumin alƙur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara muna saukarwa daga cikin alƙur'ani abinda yake zamantowa waraka da kuma rahama ga waɗanda suke muminai dan haka idan kana karanta alƙur'ani malaman tafsiri sun yi maganganu sosai akan wannan ma huwa shifa'u abinda yake waraka wasu malaman tafsiri sun tafi a falle ɗaya cewa zai zama maka waraka ne na cutar zuciya idan kana da wata damuwa a cikin zuciyanka na munafurci ko na kafirci ko na ha'inci ko na me to in kana karanta alkur'ani Allah madaukin sarki zai warkar maka da cutar da take cikin zuciyarka wani malami waka yana cewa Iza kunta fi hammin wa gammin wa karb wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alham kaji ko idan kana cikin bakin ciki hammin wa gammin wa kurbatin duk sunan bakin ciki sai dai wani ya fi wani idan kana cikin wata damuwa da tashin hankali da bakin ciki faqra kitaballah karantar littafin Allah tanju min alham Allah zai fitar da kai daga wannan bakin ciki an gane ba wai kasa cool music ba wai cool music ka ji wani shirme a la'ilaha illallah kana cikin bakin ciki wai wani ya ce maka wai akwai cool music <laughs> Allah raba mu da yaudaran kai don wannan yaudaran kai ina ƙur'aninka eh ai idan ka ɗauki alƙur'ani ko idan kana karanta alƙur'ani bakin cikin ma sai ka manta ma Allah ya halicce shi zai tafi Allah zai kwanke maka zuciyarka sai ka ji zuciyarka ta yi kwasai mala ballanta na a ce ma kana jin abin da ƙur'ani yake faɗa tun yaushe wallahi ko ba ka da ba ka da ko sisi ba kai ce ba ne ba wallahi in kana hasun ƙur'ani ko sai dai masar ka ta yi haƙuri saboda kai za a gan ka best ne abinka tashin hankalin rashin taimanan ma kai baka matan da shi ba Allah ya wanke maka zuciyar kamar to amma shaitan sai ga mutum musulmi wai an je an koya mishi wani shirme wai yana cikin bakin ciki wai sai a nuna wai yayi wani abu na daban ba wai ya dawo karatun ƙur'ani wanda aka dora akan wannan to ba a dora shi akan daidai ba shi ma kuma bai bi daidai ba dan haka duk abin da ya dame ka dawo ka karanta alqur'ani innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata lalle waɗanda wato suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahu suke ciyarwa daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a koye da sarari yarjuna tijaratan lan tabu to suna tsara wani wani irin kasuwancin da babu asara a ciki kaji karatun qur'ani kasuwanci ne wanda babu asara ba asara a ciki ka kama karatun alqur'ani to kasuwanci ne wanda babu asara a ciki Allah ya ce liwafiyahum ujuruhum wa yaziduhum min fadli zan cika musu ladan su kuma in kara musu daga falalata innahu ghafurun shakur Allah maɗaukin sarki mai gafara ne mai godiya in dai ka yi aikin kirki Allah godadden sarki ne hami godadde ne zai biya ka ya baka lada wallazi yi ilayka min alkitabi wa ma bai na yi dai. inna labi wadihi dihi khabirun basir wannan littabi da muka saukar maka na Al’ur'ani gaskiya ne kuma yana gaskata dillita tafan da suka zo kafin shi kuma lalle ubangiji dangane da bayinsa mai gani ne kuma mai ba da labari kuma rasunar kitabar lazi na na min ibadina to wannan shi ne muhallin shaƙinmu a wannan aya sun ma'auhaina sun kitabar lazi na na min ibadina sai muka gadar da littafin ga bayinmu waɗanda muka zaɓa haka in ka yau da gobe da ƙur'ani to zaɓi ne na ubangiji Allah ne ya zaɓe ka sai gadar maka da alƙur'ani ko baka haddace ba amma kana lazimtan karanta shi wannan zaɓi ne na ubangiji in Allah bai zaɓe ka ba ina sai dai za ga kana da ƙur'ani wai har yayi yi ƙura ma ɗakin ya yi ƙura ba ka karantawa ba ka zama daga cikin zaɓaɓɓu da Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su game da sha'anin alƙur'ani ba ba minhum zalimun linafsi to wannan abin shi zai daɗa baka lallai cewa wanda Allah ya sanya shi ya lizinci alƙur'ani wannan ba ƙaramin babban mutum ba kuma Allah ya taimake shi ka duba yadda Allah ya kasa ma'abuta ƙur'ani akwai zalimin linarsu ko mai zalintan kansa ga ƙur'ani yana karanta yana waye amma kuma sai ka same shi kuma yana wasu abubuwa na sabon Allah zalimin linarsu ke wa minhum muqtasid akwai kuma matsakaici shi matsakaici ne wa minhum wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda kuma sun yi rigayi cikin alkhairi bi iznillah da iznin Allah zalika wal fadlul kabir wannan falala ne wanda yake mai girma to sai Allah ce da zalimun li nafsi da muqtasidun da sabiqun bil khairat duka su uku hatta wanda ya zalunci kansa inda ya lazumci alqur'ani sai Allah ya ce jannatu adinin yadkhuluna ha dukan su yan aljanna kajiwa duka yan aljanna kai kuma ba ruwanka da qur'ani wai ba ma iya karantawa ba a karka karka yadda da wannan tayi makaranta kai ka koya wallahi in ka in ka sa kanka Allah shi kuma zai taimake ka Allah ya ce dukan su kajiwa zalimul linafsi muqtasid sabiqun bil khairati Allah sai hada sai ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta zaman dindindin za su shiga yuhallawna fiha min asawira in sun shiga mu yi musu ado da da da da da kwandage warawarai min zahabin na zinari wa lu'uluwan da lu'ulu'u wa libasun fiha hari wato tufan da za su sa cikin gidan aljannan na alhariri wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan sai ka ji suna ce kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki ga barinmu inna rabbana lagafurun shaku ubangijinmu mai gafara ne ubangijinmu godaddan sarki ne waye shi allazi ahallara daral maqamati min fadl wanda ya saukar da mu a wannan gida ta zama saboda falalansa la ya fiya nasabun wala ya fiya lughub ba wahala ba gajiya sai shiga aljanna ke to shi alqur'ani bai tsaya a wai ka koye shi ko ka karanta shi wai a nan falalansa kawai ya tsaya ba kai ko wani ne yake karantawa zuciyarka ta ji daɗi imani ya shiga cikin zuciyarka in wajen azaba ne ko kuma tsoratarwa hankalinka ya tashi to kai ma kana tattare da alheri na alkur'ani mai girma Allah nazzala sanal hadisi kitaban mutashabihan masani taqshayru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يهدي الله فما له Allah ya ce ni ne wanda na saukar da zance mafi kyau Shi ne littafi wanda yake mai kama da juna kuma abin maimaitawa a faɗa a sake maimaitawa shine masani in ana karanta shi zuciya ta raurawa fatan jiki yayi laushi zuciya kuma ta koma zuwa ga ambatan Allah sai Allah ya ce wannan shiriyar Allah ne da yake shiriyar da wanda ya so wanda kuma Allah ya batar da shi to ba wanda zai iya shiriyar da shi haka duk wanda ya watsar da Qur'ani ba ruwan shi da Qur'ani bai san ma inda Qur'ani yake ba baya karantawa to wannan damuwa ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa da azumi da ƙur'ani za su zo gaban Allah maɗaukacin sarki don ceton masu wato wanda yake karanta su in kana karanta ƙur'ani ƙur'ani zai zo ya ce shi zai cece ka azumi da kake yi shi ma ya zo ya ce shi zai cece ka sai su dinga jayayya a gaban ubangiji ya ubangiji ni ne zan cece shi ka bani cetonsa don ya ni ne na hana shi ci na hana shi sha na hana shi sha'awacin rayuwarsa in ji azumi ta haka ya ubangiji ni za ka ba ni cetonsa ƙur'ani ya ce a'a ni za a ban cetonsa yana karanta ni ba dare ba rana ina jayayya sai Allah ya ce to dukkan kuku biyun na ba ku cetonsa dukkan kuku biyun da ƙur'anin da aie eh, da azumin duk na ba ku cetonsa haka hadisi yake sannan abdullahi dan abbas sai daga cikin sahabbai manya ko kuma kanana a shekaru yana cewa man qara alqur'ana lam yurad ila arzalil umri duk wanda yake karatun alqur'ani kana karatun ƙur'ani abdullahi dan abbas yace ba za ka taɓa komawa zuwa mafi kaskancin rayuwa ba domin ƙur'ani ya ce wa mannu amirhu nuna fil hal. duk wanda na ba shi tsawon rai to sai na rage halittarsa ka koma wa minu man yuradu ila arzalil umri alama ba a da ilmin shai'a. sai ga mutum ya girma ya tsufa gidan ne ba? in za a abu ma ko shawara da shi ba za a yi ko duk abin da za a yi a gidan ko gaya mishi ba a yi in aka ce a alhaji yanzu ai ba ina eh ba a sashi a lissafi gidan shi ne ba ‘ya'yan shi ne da iyalansa amma shekaru sun tafi har in za a yi abu ko gaya mishi ba za a yi saboda mi shekaru ya manta ma shi ya manta ma shi waye akwai wani dattijo ya kai wajen shekaru ɗari da wani abu sai shekaru suka irin wannan komawa arzalin umurin sai zamana wanda zai zauna kusa da shi sai mai haƙuri akwai wani ɗansa shi ne mai lura da shi to shi ɗan Allah ya taimake shi duk a ‘ya'yan ba mai haƙurinsa haka za a zuwa ta fama akwai randa muka je gaishe da dattijo shi kenan ya ce ina wane aka ce ai ya ɗan fita ne nan ga irin ta ba tuntuni muka zo anguwan nan yace in jira shi zamu zo mu koma gida har yanzu ban gan shi ba a gida ba yake a ɗakin sa yake ba eh kaza kaza ya hau masiba wai wane ne zo ya ajiye shi a nan wai ya ce yana zuwa zo su tafi gida har yanzu ya ke yana sai ana ci atuwa waka yi hakuri ai ya ɗan je abin nan ne in ka ce mishi wai a gida yake to sai ya sake mai sai ya sake sabon wani fada kaga wa minhu man yuraddu ila arzalil umuri ke likai la ya'lam ba'da ilmin shay'a ko kuma kai dan shi ne ba in ka shigo kuka gaisa assalamu alaikum sannu baba lafiya kala sai ce waye ne ba wai ya makance bane ba yana gani bai makance ba amma ya manta da kai saboda shekaru sun yawa ya koma kamar mai kamar yaro saboda wannan ka'ida qur'ani ta faɗa wa mannu amiru nunakkisu fil khalq to din me karatun qur'ani shi kuma wannan baya samun shi in ji abdullahi dan abbas in dai ka lazumci qur'ani karka ce sai ka haddace a sai daga amma zuwa na ka iya kullun sai ka karanta to ko ka shekarar ɗari da nawa ne kai ba za ka samu ina ni ba kuma ni na ga wannan akwai wani tsoho shekarunsa ɗari da ashirin da takwas a lokacin da wannan abin ya faru na yake gaya maka shekarunsa ɗari da ashirin da takwas malami ne kullum sai dai ka gan shi da abin nan ƙur'ani ya ɗan saka abin nan ɗan medical mai sunan shi eh medicated glass ne muna zaune da shi akwai matarsa ƙaramar matarsa ta je anguwa muna zaune da shi a kofar gida da ta da daga anguwa shi kenan sai ta zo sai tana so ta shiga makwabta kafin ta dawo ta shiga gida da haka sai ta za ta wuce haka kamar mai wucewa muna zaune ni da shi sai ta ce sannu baba mata shi ba eh wai da jami shi sannu baba shi kenan ya haka da madubinsa ya ka yana kallanta ta kasan madubi shi kenan yana ce baba ka ga wata mata tana gaishe ka ya ce naji sai na ce mishi ka gane ta sai ya ce mun kai ka gane ta sai na ce sai na ce eh na gane ta sai ya ce mun bare kuma ni a gani a lokacin shekarunsa 128 ya ce min bare kuma ni kaga wannan magana ne a cikin mai magana ne na mai hankali shi yana mijinta kai ka gane ta ni ina mijinta ka ce mun wai na gane ta ka gani ma yawantar da hankali na ke amma lokacin shekarunsa 128 me karatun ƙur'ani da ya sa a gaba ya riƙe shi shi ne Allah ya taimake shi hankalin ya zama mai yana nan kamar yadda ya ce haka abdullahi ɗan abbas ya faɗa shi ne abdullahi ɗan abbas yake cewa wa zalika ƙauluhu ta'ala sun maradadinahu asfalar safilin sannan sai mu mai da shi zuwa mafi ƙasƙancin ƙasƙanci sai abdullahi dan abbas yace yace da yace yace allazina qara'ul sune waɗanda suka karanta alqur'ani Allah ya istisna'in su a gaba domin da yace thumma radadna wa asfala safili sai yace me illal ladina amanu wa amilus salihati mu ajrun ghairu mamnun sai abdullahi dan abbas yace humul ladina qara'ul qur'an masu karatun ƙur'ani ke to kaga ni da kai ba mu san shekaru nawa Allah zai ba mu ila za ka yi ɗari ko sama da ɗari ko ka ce ba ka so oho Allah ya riga ya rubuta abin da za ka yi wata ilka ka yi ɗarin kuma ba ka karatun ƙur'ani ka zo ka rikice ko kagan ka rikice kai ma ba ka san me daɗin rayuwar waɗanda suke tare da kai suke ta fama da kai su kuma kaka ba su jan aiki amma yanzu kamar wannan tsohon da hankalinsa na nan eh lokacin da ciwon ajali ya kama shi sai likita ya zo ya duba shi da likita ya duba shi sai likita ya ce yana da bukatan madara a saya mishi madara ya sha ɗansa hankalinsa ya tashi sai fita sai je so pig milik guda goma sha biyu sai zo ya zuwa. yana kwanciyar ba shi da lafiya ciwon ajali sai haka sai kalli madara sai ce wane me wannan sai ce kai likita ne ya ce yana da kyau a baka madara ka sha ne na je na siyo sai ce yanzu kai wane kana so ka gaya min baka fahimci ma'anan jikin nan nawa in ji kowa kana so ka ce baka fahimci me jikin nan nawa yanzu ni kana ga har zan shanya wannan gwangwami sha biyu ko uku bin sha ba Allah yi hukuncinsa kaga har ya tafi lahira yana nan da hankalinsa da nutsuwa ya riƙe alkur'ani don haka kar mu gamu da ranmu da lafiyanmu ƙur'ani ya zama maka abin ado a ɗaki ba ka karanta shi ba kai wa kanka adalci ba a cikin hadisi mun karanta cewa manzo Allah ya ce Khairukun man ta'allama alqur'ana wa mafi alkhairinku shi ne wanda ya koyi alkur'ani kuma ya karantar da shi don haka shi Allah maɗaukin sarki yana ganin girma na masu karatun alkur'ani kuma ya fifita su kuma ya girma masu. hadisi yana cewa innal mala'ikata la tusalli ala man yu'allimu an-nas mala'iku suna yin addu'a ga mutumin da yake sanar da mutane alkhairi to wani alkhairin ne ya fi alƙur'ani mai girma na ga babu in wani zai koya wani abu na alkhairi ya samu lada ya samu addu'a ta mala'iku to wanda ya koyar da alkur'ani shi ya fi cancanta don haka kamar yadda Allah ya girmama malamai ya mutunta su masu koyar da mutane alkhairi to haka ake so mu ma mu dinga girmama su domin Allah ya fifita su ya girmama su malamai suna cewa ma wasala man wasala illa bil hurma wama saqata man saqata illa bi tarkil hurma wanda ya daukaka bai daukaka ba sai saboda girmamawa wanda ya fadi kuma to bai fadi ba sai dan saboda rashin girmamawa haka Allah ya girmama masu karantar da mutane to mu ma wajibi ne mu karantar da su a mu girmama su sayyidina ali yana cewa ana abdu man allamani harfan wahidan duk wanda ya koya min harfi ɗaya na zama babansa in sha'a ba'a in ya so ya sai da ni wa in sha'a taƙa in ya so ya ‘yanta ni wa in sha'a istaraka in ya so ya bautar da ni sannan malami ta'alimi yana faɗa cikin ta'alimi yana cewa ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙil mu'allimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslim laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'alimi harfin wahidin alf dirham ya ce ni ina ganin mafi cancantar haƙƙi haƙƙin malami kuma shi ne abin da ya fi zama wajibi a kiyaye duk wani musulmi ya kiyaye ka kiyaye haƙƙin malami mai karantar da mutane alkhairi saboda me Allah madaukin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafiya alkhairunku wanda suka koyi littafin Allah kuma suka suna karantar da shi yake cewa shi malami ya cancanta a girmama shi a mutunta shi idan ya karantar da harafi ɗaya ya cancanta a bashi dirhami dubu sannan malamin ta'alimi yana daɗa cewa dai wanda yake so ɗan shi ya zama malami to ya dinga girmama malamai in ɗansa bai zama malami ba to jikansa zai zama malami wanda kuma yake cutar da malaminsa malaminsa yake cutuwa da shi to za a haramta mishi albarkan ilimi ko da ya ilimin ya samu ilimin zai zama babu albarka dan yana cutar da malami mai talim ya sake cewa innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani izahuma lam yukrima fasdir li da'ika in jafauta tabibahu wasdir li jahlika in jafauta muallima yace da malami da likita su biyun nan idan ba a mutunta su ba to ba a mutu nasiha ba kai hakuri da cutanka in dai ba za ka ji maganan da likita zai gaya maka ko in dai likita zai ce kaza sai ka ijin maganar likita to ka je ka yi hakuri da rashin lafiya sannan ka yi hakuri da jahilcin ka in malami zai gaya maka ba za ka ji ba Shi ne malamai suka sake cewa yana daga cikin mutunta malami in kuna tafiya tare karka shiga gabansa kar ka zauna mishi a kujera sannan idan ka ga ya ƙosa ya gaji ka daina mishi tambayoyi sannan za ka mishi tambaya ka dinga lura da lokacin da ya kamata ka mishi ba kuma ka je kana kwankwasa malami kofa wai ka zo tambaya kana mishi sallama ba zama aka yi har lokacin da ya fito ina ba ta mun gani ka je karatu kana so ka yi wata tambaya a wajen malami ka je gidansa to zama za ka yi a kofa har sai lokacin da ya fito ba waka yi kana cewa ku ce malam ana mishi sallama to baka mutunta ilimin ba baka daraja karatun ba mun gane ko babban misali shine Abdullahi dan Abbas an tambaye Abdullahi dan Abbas malami ne ko abarul umma sayyidina Umar yana cewa Ibn Abbas a'lamu ummat Muhammad bima nazzala ala Muhammad Abdullahi dan Abbas shine fi kowa sanin alqur'ani a cikin al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Umar dan Khattab an tambaye shi shi Abdullahi dan Abbas aka ce me dalilan da ya sa ka zama mai ilimi sai ce dalili uku ne sai ce in akwai dalili sababi a cikin al'amari to ni ilimi na dalili uku ne sababi uku ne ya sa na zama mai ilimi aka ce mai da mai ya ce na farko na farko ni an rene ni ne a gidan annabta a gidan annabi ni aka rene saboda mai suna ɗanwa da ɗan eh, ƙani ne da manzo sannan mahaifiyar shi ‘yar uwanna na maimuna ne matar manzo Ɗaka yana zuwa gidan ya zauna a gidan annabta ya ce to an rene ne a gidan annabta wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa na ilimi na biyu annabi ya mun addu'a annabi ya ce mun Allahumma faqihu wa alimhu Allah ka bashi ilimi ka sanar da shi fassaran ƙur'ani to Allah ya karɓi wannan addu'an da annabi ya mu sai ya ce dalili na uku kuma da ya sa na yi ilimi shine bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa jin wani sahabi kai har tabi'ai har manya-manyan tabi'ai akwai wanda abdullahi ɗan abba zai je karatu a wajensu tabi'ai ba inda ya ji suna da wani ilimi da suka aka samu daga manzan Allah wanda shi ba shi da shi yace ko a ina mutum yake sai na bi shi na je na kafa wannan ilimi yace na kasance sai in tafi gidan mutum malami na je saboda in koyi karatu idan na je sai a ce min yana bacci inda na ga daman in ce a tashe shi to zan iya cewa a taso shi ko shi waye saboda ni ma irin matsayin da Allah ya mu yace ko mun girman sahabi in yana bacci in na ce a je a ce mishi kanin manzo Allah ya zo a firgita zai fito ko ba ka bane ko na Abubakar ne kaga shine kokoli ko da za a shiga gida a ce mishi ga kanin manzo Allah a waje a guje zai fito saboda me a danganta shi da aka yi da me da manzo Allah wannan darajar zai gani saboda dangantakar shi da manzo Allah shi zai sashe fito yace amma duk da ina da wannan matsayin idan naje aka ce yana bacci tunda ni dalibi ne nazo koyon karatu sai in zauna a kofar gida sai iska ta dinga ɗebo ƙura tana zuba mun a jiki amma ni ba zan ce a yi wa malamin sallama ko a tashe shi ba sai in zauna har sai ya tashi har ta sai kaza masar sai kaza har sai ya farka a lokacin da ya ga daman farkawa idan ya fito sai in mishi tambayan da zan ya gaya min ni kuma tafi har in ya fito ma sai dinga ce min haba ibnu abbas yaya dan manzo Allah zai zo ya zauna yana jira na maimako ka ce a tashe ni sai ce a a shi ilimi girmama shi ake ko kai waye ilimi ka girmama shi shi yasa anan nake so in ja hankalin mu. amfanin karatu aiki da shi akwai abin da al'umma suke a yau ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba wai an ce malami ya yi girman kai duk inda malami ya kai abin da ake so ilimin ya sa shi kastantar da kai amma kai kuma ne neman ilimi dolan ka kai kuma ka girmama ilimin ka mutunta malamin don abin da za ka koya ya zama mai albarka sai ga mutum yana zaune a bakin titi yana wani shagalinsa ya ga malami zai wuce yawa malam da wannan neman ka Eh? in ya zo sai gaji wai dama na tambaya ne kaza a'a haba saboda Allah kana son tambaya in dai tambayin ta dame ka baka san gidan malamin ba ne eh baka san gidan malamin ba saboda Allah ko dan baka san darajar ilimi ba yanzu shi malamin da kake so ka mishi tambaya in za ka yi wa kanka adalci don Allah don annabi a titi shi ma ya koyi karatun a wurin malaminsa ban sani ba ko a titi ya koya to ya bai koya a titi ba kai kaje so ya koya maka a titi har kawai malami zai wuce yawa malam za wannan tambaya sai tsaye kuma bai san fa inda malamin zai je ba bai san damuwarsa ba eh yanzu cikin malamin ya juya ne yana sauri ya je ya biya bukata ka zo ka tsaye da shi baka cuce shi ba ha ba saboda Allah to ma ka bar wannan wallahi mutanen mu fa suna damuwa wai sai ga mutum yana da tambaya sai flashin ɗinka <laughs> la ilaha illallah sai maka flashin ka gane in yi maka flashin to kai kuma tun da baka san damuwar da ta sa aka ma flashin kuma baka san waye ba kila yana da wata damuwar da yake da bukatan kai ka taimake shi sai ka kira kana kira sai ce alaga ta malam da Allah ina da tambaya ne kaza wai tambayin ma kudin ka zai eh ha ba saboda al akwai abin da dan adam baya bukatan a gaya mishi hankalinsa kawai ya kamata ya gaya mishi idan kai mar filashi ko ka kira shi sai baya kusa bai dauka ba an jima da yazo ya gani in ya kira ka daga kaga number sai ka kashe kai sai ka ne saboda kai kake da damuwa amma wallahi kai mar flashin ko kuma ka kira shi bai dauka ba an jima kaɗan sai ya kira ka sai wai za ka yi tambaya a cikin kuɗinsa wallahi ba ka yi mishi adalci ba sannan kuma ko ya gaya maka wannan ilimin ba zai taba maka albarka ba nan baka mutunta ilimin ba wannan abu ne da wajibi mu gyara don mutane da suna cikin wannan kaga akwai misali in a gari ne haka abubuwan gari ka san abu na gari daban amma da a ce akwai environment ɗin da ina ba zai yi ba kwanaki ko sati biyu ba a yi ba mun yi assignment a university sai akwai wata yarinya ba ta yi submitting ba shikenan sai ta ko ban san sai ta tambaye class rep sai ba ta number sai ta kira ni ni ban ɗauka ba ba na kusa da waya an jima da naga nan ba sai na kira ina ɗauka kawai sai na taso wa mun turanci wai dama a sami ina da kawai na tura masa a ashir na ce you are very stupid eh ke a sami ɗinki ne baki abin nan ba kuma ni ne zan kira ki kina gaya mun nonsense sorry sa sorry sa na ce ina a baki ta ba kaga a wancan environment din ai zaka iya wannan amma na cikin gari ne in kamun haka dole in yi hakuri E to ba damuwa <laughs> a kai ba zan iya ce ma yau ba zan iya ba to amma mu gyara muna faɗan wannan ne mu gyara ba don kome ba don kanka kai ne abin zai maka albarka in ka mutunta abu amma baka mutunta shi ba ko an gaya maka ba zai maka albarka sannan wajibi ne a dinga mutunta malaman akwai harunan rashid khalifa ne daga cikin halifofin abbasiyawa kuma a cikin halifofin yana ɗaya daga cikin wanda mulkin sa, wato ya yi ƙarfi sosai ana ji da shi a cikin halifofin abbasiyawa akwai wani babban malami al'asmuɗi sai shi khalifa in an ce khalifa mun san matsayin khalifa shugaba ne na duniya baki ɗaya sai ya ɗau ɗan shi sai ya kai wa asmu'i don ya koyi karatu a wajen asmu'i shi kenan sai wata rana sai khalifa ya fito zai wuce ta ɓobar gidan malam sai ya ga ɗansa shi khalifa ya rike buta yana zuba malam malam kuma yana ne yana alwala kawai sai khalifa ya taho sai ya ce wa asmu'i shi malami ce malam baka mun adalci baka mun adalci ya ce yaya ce na kawo yaron nan ne ka koya mishi karatu ka koya mishi ladin ya za a yi yana zuba maka ruwa kana alwala ai zai zuba ne da hannu ɗaya wanke maka gaɓoɓin da hannu ɗaya amma ya zai dinga zuba ma ruwa kawai baya cuɗa maka na kawo shi ne ka koya mishi ladabi haula humur rija ko ba ka ba mazaje kenan wanda gaske suke amma kai yanzu haka ne ka wuce ka ga ɗanka yana zuba malamin ruwa a buta za ka ce ya mai maka da ɗabawa ko ba ka ba za ka ce ya mai maka da ɗabawa amma albarkan da yaron zai samu kuma ko kai bai dame ka malamai a maganganunsu ba hadisi ba ne maganganun malamai ne suka ce al'ilmu yutulabu walbarakatu tushta ilmi nemansa ake amma albarkar saya ake ka saya wajen mutunta malamin da girmama shi da dukkan mishi abubuwa ne wanda zai ji daɗi a mai a zuciyar shi an a dinga wulaƙanta malamai duk da cewa wasu malaman su ma suna contribution wajen su ɗaliban ba za su mutunta malaman ba akwai wata makaranta a nan garin da wani abu ya faru yara sun yi musabaka to wanda suka ci sai ana raba musu kyaututtuka sai ga yaro an kira shi in wannan littafin ne kyautansa in an miƙa mishi wani yaro da ya zo kawai da malamin ya miƙa mishi sai ya ka ko kallon malamin bai ba kawai haka ya kaba zai wuce sai malamin ya riƙe sai kai ma'in da ka adam malaminka zai baka abu wai kai haka eh sai wani malamin a wajen ya ce a'a malam karkace min shi ba shi da ladabi laifinmu ne mu muka ce musu duk ɗaya ne wannan malami ya adalci ya ce mu muka ce musu duk ɗaya ne da malami da ɗalibi duk ɗaya ne ya ce mu muka gaya musu don haka yanzu da ka gaya haka karka ga laifinsu in kana so ya gyara to ka tsaya ka daɗa mishi sabon karatu malami mutum ne kai ma mutum ne amma yana da wata daraja a kanka da ya kamata ka mutunta shi idan ya baka abu ya kamata ka same hannu biyu ka karɓa saboda darajawa to don haka su kansu malamai suna da bukatar su daɗa dawowa su duba usulubi na yadda za su karanta da ɗalibai su nuna musu cewa e in ka ce a mutunta malami ba wai kai kana cewa wai kai karan a'a shi ɗalibin ne da kake ce mutunta malami shi ne kake ƙoƙari ya mutunta don karatun nashi ya mishi mai albarka hadisi ya zo cewa annabi ya ce wanda kuke koya musu ilimi ku daraja su wanda kuke koyan ilimi a wajensu su ma ku girmama su aka ce shi na Hussein jikan manzala Allah wasallam da sauran wasu manya-manyan malamai na tabi'ai idan suna zaune haka sai ga ɗalibinsu ya taho zai zo karatu wajensu to ba sa bari ya iso wai har zai zo ya zauna a sai su tashi zai su taro shi in ɗalibi zai zo karatu sai su tashi zai su taro shi sai su ce mishi marhaban bi wasiyati rasulillahi muna maraba da wanda annabi mana wasiya yace mu mutunta su duk mutumin da zai zo gaban ka wai dan ya koyi Allah yace annabi ya ce to yana da bukatun ka mutunta shi to in yana bukatun ka mutunta shi kuma da yazo ya koya wajen ka fa huwa aula don haka duka kowa ya mutunta kowa malami ya mutunta ɗalibi ɗalibi ya mutunta malami wannan a takaice kenan amna muka faɗa daidai Allah ya ba lada wanda zai kuskure Allah ya shafi daga kunnuwan ku ni kuma ya yafe mun za mu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kai ku mai zuwa sai mu ci gaba kafin mu tsaya za mu yi addu'a ta musamman akwai wasu bayan Allah da suka zo wannan masallacin suka yi alƙawarin insha Allah kafin azumi za su zo su yi wani gyara kuma da daɗa kyautata masallacin to muna yin addu'a Allah maɗaukin sarki ya ba su ikon yi ya ba su lada wanda kuma suke da niyya na za su su daɗa kyautata wurin a raya shi to Allah maɗaukin sarki ya ba su iko sannan jiya kenan asabar ɗalibai sun fara yin jarabawa na share fagen shiga jami'a jam gobe litinin kuma za a ci gaba to muna yin addu'a na musamman ga 'ya'yan na musulmi Allah Maɗaushin sarki ya ba su nasara a cikin waɗannan jarabawa da za Allah ya sauƙaƙe musu yadda za su yi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdika